المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد a darasi da muke karata wannan littafi na sahihu fikr na abu malik kamal ibin sayyid talib za mu tashi yau za mu karatu a darasi na takwas za na shafi na ashirin inda malik ya irin littafi kenan inda malik ya ce asbabul wa ahli a tarihi na musulunci an samu makarantu guda biyu a lokacin da ilimi ya fara yaduwa a sassa na kasashen musulunci a wannan lokaci sai aka samu makaranta guda biyu wadda suka yi sabani tsakanin akwai makaranta da ake cewa ta ahlul hadithi Ma abota hadisi akwai kuma wata ake cewa ahlu ar-ra'i abota ra'ayi malam zai mana bayani na sabanin da aka samu tsakanin waɗannan makarantu guda biyu a wani zamani cikin zamuna na tarihi na musulunci shine ne ke cewa wa alam ka sani annahu kana min al-ulama ya kasance daga cikin maluma min asri tabi'ina a zamanin tabi'ai fama ba'dahum da wanda ya biyo bayan su qaumun an samu wasu mutane yakrahuna al-khawda bil suna kyamatar yin magana a cikin addini da ra'ayi wa yahabuna al-futya suna jin tsoro su saki jiki wajen yin fatawa wal istinbat da kuma istinbat shine wato zakulo hukunce-hukunce daga cikin nassoshi na alkur'ani da sunna ba ta yin hakan illa li zaruratin sai a bisa larura la min minha wacce babu makawa in ya zama dole ci an yi kafin su yi in ba haka ba kuwa ba ta yi wa kana akbaru a hammihim mafi girman damuwarsu riwayat hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallama shine su rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da motsi kenan riwayar hadisi fa waqa shuyuq tadwin alhadith wal athar saboda waɗannan mutane waɗanda himmarsu shine wato rawaito hadisai kadai ba sa so su wata magana a cikin addini face da nafi ko qur'ani ko hadisi ko maganar sahabi ko tabi'i ba ta so ce ko ga nasu ra'ayin a'a duk abin da aka ya taso na addini ko aka tambaye su za su ga aya nan in suna da aya ga hadisi suna da hadisi ga maganar sahabi ga maganar haka kawai take ko suna jin nauyin cewa su faɗi wani ra'ayi nasu sai dai hadisai suke ta ainihin wato tarawa fawaka shiyu ta doyin hadisi wal asar saboda haka sai rubuta hadisi da kuma abin da ya biyo bayan na asar shine mazunganin sahabbai sai ya yadu ya yadu rubuta wannan fi buldanil islam a garuruwan musulmi wa kitabati suhuf wa nasakh da kuma rubuta littattafai da kuma nasakh shine wato abin nan kwafa na littattafai suka zamo da akwai littafin za su je wajen wanda ya tara hadisi ko ya tara wato riwaya sai su kwafo daga wajen shine annasu فطاف من أدرك من عدمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق والمصر ومصر واليمن وخراسان saboda haka fatafa sai suka yi yawo man adraka wanda ya riska min uzamai cikin manyan maluma na wannan zamani zalika zaman na wannan zamani suka kewaya bilad al garuruwan da sahabbai suka kaura suka koma da zama inda suka karantar da tabi'ai tabi'ai kuma aka samu malamai a cikin wannan garuruwa saboda haka suka je garuruwan hijaz nan ce hijaz maka da madina ke na ake cewa hijaz wa sham da kasar sham nan ce sham ya kunshi a abin nan dimashka da kuma falastin da kewayen wannan wajen su ake cewa sham wani iraq da iraki iraki kasa ce mai girma ga kufa ga basra da makamantan garuruwa wa masar da misra wal yaman da kasar yaman wa kurasan da yankin kurasan wanda yake yanzu an yana cikin kasar da ake da ita iran duk wannan yankuna ne da malamai suka yadu a ciki saboda haka sai aka samu wasu suka dinga yawo suna bin malamai suna rubuta ilimin malaman na hadisi suna riwaya وجمعوا الكتب فكتبتر للتتبي وتتبعوا النسخ فكبيبي أينه النسخ للتتبي لأكره ده حتى اجتمع لهم من الحديث والآثار هل يتتر قريس حديثي ما سيوى ده آثار مغنغرين صحبي لتابعي ما لم يستمع لأجل قبلهم إيرم ود بيتما حدوابا كافنسو domin kafin wannan zamanin ai mun karanta a baya cewa bayan sahabbai sun tafi jihadi sun bar ainihin wato makka da madina sun yadu a garuruwa da yawa sun tafi da ilimi sun karantar da tabi'ai shine almajiran sahabbai kuma su ma tabi'an wasu suna garuruwa wasu kuma sun tafi jihadi wani garin ilimin suka koya sun kara yin gaba saboda haka ilimi ya yadu gurabe da dama ba za ka samu a gari daya ake ce duk ilimi ya tattara a garin ba tunda ai an babbazu gari da garuruwa da dama to amma zamani sai ya zo da aka samu malaman da suke bin gari gari suna ɗaukan ilimin mutanen gari. idan suka zo ƙasar hijaz makka da madina za su zo abin nan makka su bi malaman makka su rubuto ilimin mutanen makka su tafi madina su nemi malamai su rubuto ilimin malaman madina daga nan watakila su gangara yaman su je wajen malaman da ke yaman su rubuta ilimi in sun tashi daga nan su gangara su nan sham sannan su nemi ilimin da ke wajen su rubuta su gangara tun tunda kusa ne da hanya daya daga nan su koma iraki haka suke kewayawa to kaga ilimin ko ina sun je sun yi mai sun tattaro saboda haka kuma wallafa suke yi littattafai suke rubutawa saboda haka sai ya zama a zamanin an tattaro ilimin muka na garuruwa daban-daban a waje daya wanda a baya babu shi to a wannan zamani sai aka samu waɗanda suka dinga yawo suna tattara ilimi daga ko'ina wajtama indahum ma na khafiyan sai ya tattara a wajen abin da ya buya ala ahlin fatwa ga mutane masu fatawa min asari fuqahi kulli baladin daga ilimi shine azar mana ilimin da fuqaha malamai na kulli baladin ko na gari suka bari na asar Mina sahabati na malaman sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai duk ilimin da ke kowane gari wanda a karanta sun je sun koya sun rubuta kuma ba da an kana rajul bayan kafin wannan lokaci ya kasance mutum fi ma hun kafin su la tamakkan ba yi da iko ya samu ilimi illa man jama'a hadisa baladihi wa ashabi sai kadai malaman garinsa shi kadai yake iya samun ilimi na malaman gari kawai yake abin nan amma da zamani ya ci gaba sai aka daina tsayawa a iya gari sai mutum ya nemi ilimin malaman garin su sannan daga nan ya kara gaba ya je wani garin sai ya yi shekara talatin arba'in yana neman ilimi yana yawo sannan in ya dawo ya zauna bayan shekara arba'in ka san me ya tara abin da ya tara na ilimin muka daban-daban garuruwa daban-daban saboda haka ya sha bamban da malaman da da iya mutum wato garinsu yake zama kadai kaman kashafa lahum bi hadha tadwin kamar yadda in kashafa ma'ana ya yaye ya bayyana lahum gare su bi hadha tadwin da wannan wallafa da rubuce-rubuce da suka yi wal bahth da bincike wal munazara da kuma munazara munazara shine tattaunawar ilimi duk inda ka je zaka nemi malaman a tattauna abin da ka zo da shi da abin da suke da shi domin a kare juna domin a ƙari juna irin wannan munazara mutum yana ƙara samun hikimomi da kuma ilimin da da bai da shi duk malamai suka sassamu maka da kafiyar wanda da ya buya min hali asani da a hadis na isnadai na wannan hadisai da aka tattara da makamantan faraja al na minhu sauraka malamai matabbata a cikin ilimi sai suka koma minhum daga cikin waɗannan ba da ikami fannin riwaya bayan sun iya sun yi ikam sun kware a fanni na rawaito hadisi wa ma'rifatul ahadith da sanin sirrin hadisai ma'ana babu wanda yake buya gare su da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba duk sun tattaro hadisi ila fiqh kuma sai suka koma babin fiqh kuma shine kokarin wato tattaro wato ilimin da ke cikin hadisin ilimin da ke cikin hadisi falam yakun indahum min ar-ra'yi an yujma ala taqlid rajulin mimman madha su waɗannan malaman hadisi falam yakun indahum su ba ba su da ra'ayin cewa min ra'ayi rayi an yujma ala taqlid rajul cewa a tsaya kadai a ilimin malami daya ya zama shi kadai za a rike ilimin sa kwaikwaye shi mimman maza daga waɗanda suka gabata ma'a ma yarwuna min al ahadis. tare da cewa ga sun rawaito hadisai wal asar da kuma maganganun sahabbai al-munahiza li kulli madhhabin wanda yake ya yi fito na fito da kowace mazhaba min tilkal mazahib daga waɗancan mazhabobi wato su waɗannan malaman hadisi ba su yarda cewa a riki malami ɗaya a matsayin shi kaɗai abin koyi ba a'a su wani ra'ayinsu shine duk kawai a ba hadisai dai inda aka samu hadisi ko ya dace da maganar malamin garin ko bai dace ba ka ɗauki hadisi kamar maganar malamin in ko maganar ta dace da hadisi dama haka ake ra'ayinsu kenan waɗannan ma abota hadisi so saboda haka babu takalilanci ba a rike malami ɗaya cewa ni malami na wani kadai abin da ya bada shi zan a su suna ganin kawai duk inda ilimi ya zo inda akwai riwaya ta hadisi kawai a yi riko da shi ko da malamin ya tafi akan wani hadisi ko da bai tafi kai dai ka samu hujja ka rike hujjarka ka kyale malamin ولم mas'ala min al-masail allati takallama fiha man qablahum ba samu wata mas'ala ba daga cikin mas'aloli da aka yi magana kafin su din wallati waqa'a fi zamanihim da wacce ta auku a zamaninsu illa wajadu fiha hadisan marfu'an face sai sun nemawa ita wannan mas'ala hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine marfu'an ko kuma shi marfu'in ya zanto muttasil ne ko mursal mana kai tsaye isnadin sa riwaya ta kai har zuwa ga ma'aiki ko kuma mursali ne wato wani ne wanda yake ah, tabi'i ya jingina wa manzon Allah aka samu intisari a ciki aw mawqufan ko ma magana ce ta sahabi su dai suna neman ya zama suna da wata madogara ko a hadisi abin nan muttasil ko mursal ko kuma wanda yake ma mawquf ma cikin maganganun sahabbai aw wajadu asaran min athari shaykhaini ko kuma su dauki maganar shaykhaini shine abin nan sayyidina Abubakar da Umar aw sa'iril khulafa ko kuma raguwa halifofi su ne sayyidina usman da sayyidina ali bin abi talib suna daukan maganganu saboda suna da tsari na yin fatawa da daukan ilimi da farko dai suna duba hadisi ne mai. marfu muttasil kai tsaye zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya zama ma mursal ne akwai yin inqizai a ciki mali za su duba domin su gamsu cewa hadisin za su yi aiki da shi ko kuma ko ma'ana magana wani sahabi ko kuma su tsaya a kan maganar abubakar da umar sune a cikin ko kuma su kara da maganar a usman da aliyu wa kuzatil amsal da kuma alkalai da aka yi a manyan garuruwan musulunci irin alkalancin da suka yi wa fukaha albuldan da malamai masana fito a garuruwan musulunci suna daukan ainihin fatowarsu kenan kaga suna tarkibi kenan kowace matsala sai sun sama mata madogara a cikin waɗannan jerin maganganu ko hadisi kai tsaye musafi ko hadisi wanda yake mursal mursal ko ya zamo magana ce kofa daga sahabi ko kuma ma ya zamo maganar ko ta abubakar ko ta umar ko ta ali usman ko ta aliyu ko kuma ta kubatil amsal malamai da suka yi alƙalanci domin ai waɗanda suke alƙalanci suna yi ne dogaro bisa dalilai to ana rubuce alƙalancin hukuncin hukuncin da suka da kuma fukaha alwujan manyan malamai da aka yi na garuruwa sun ba da fatawa suna rubuce fatawa saboda haka suna ba da wato fatawa ne duba da tartibin wannan ainihin bayani da aka yi fa yassara Allahu lahum al-amal bis sunna a bisa wannan sai Allah ya hore musu yin aiki da sunna ala hadal a bisa wannan fuska a wannan tsari wa kana azum sha'anan wanda ya fi girman shani a cikinsu a wuta'uhum riwaya wanda ya fi yawan riwaya wa arafin hadisi wanda ya fi sanin hadisi murattabatan wato a jere a tarkibance wa a makuhun da wanda ya fi ilimin fiƙihu a cikin wannan malaman hadisi a cikin waɗannan malaman hadisi shine ahmad ibn hanbal ahmad dan hanbali Allah ya masa rahama wanda ya fi shahara a wajen tattaro hadisai da kuma tartibin wannan bayanin da aka yi shine ahmad dan hanbal Allah ya masa rahama thumma isa ibn rahawiya sannan abokin karatun sa isa ibn rahawiya rahimahumullah qala shafi'i an rawaito imam shafi'i yana faɗi li ahmad yake gaya wa imam ahmad dan hanbali sai imam shafi'i malamin imam ahmad ne kuma almajirin imamu Maliki saboda haka imamu shafi yake gaya wa ahmad dan ce, yace antum a'lamu bil akhbari sahiha minna ya kai ahmad ko kuka fi sanin hadisai ingantattu minna fiye da mu fiye da mu fa idza kana khabarun sahih in ka samu hadisi ingantacce fa a'limuni ka sanar da ni hatta azhaba ilaihi dan yi aiki da shi kufiyan hadisin na mutanen Kofa ne aka rawaito kana au basariyan ko na mutanen basra ne au shamiyan ko na mutanen kasar sham ne ni dai in hadisi ya inganta ka zo ka gaya min hadisin dan in sanya cikin aiki وقد خلف هؤلاء قوم رأوا أن أصحابهم قد كفوهم مؤنة جمع الأحاديث yanzu wannan sune ake cewa madrasatu ahli alhadith makarantar ma'abuta hadisi kaga ra'ayin su ko to ba sa son su yi magana face suna da me nassi ko hadisi muttasili marfu muttasil ko wanda yake mursali ko mawqufi maganar sahabi ko kuma maganar khulafa khususan halifofin nan guda hudu ko kuma malamai shahararru an gane ko to amma a ɗaya hannun sai aka samu wasu kuma malaman wa kad khalafa haula'i qaumun su kuma sun kasance ra'au anna ashabahum kad kafawhum mu'nata jam'il ahadith to su ba ta bukata sai wani karanta hadisi masu masu riwayar hadisi sun je sun yi riwaya sun rubuta saboda haka su su an hutashe su ba su bukatar sai sun je sun nemo hadisi wa tamhid al-fiqh ala hadha al-asl kuma suka gina fiqhu akan wannan asali cewa ba sai sun fita yawon neman hadisi ga kowace mas'ala ba su ko wayin can kaga babu wata mas'ala sai sun nema mata nasi su ko wayin suka a a'a ba wai kowace mas'ala za a ce sai an nema mata nasi fa tafarragu li funun ukhra sai suka kyale fannin hadisi suka shagala da wasu fannonin na fiqhu كتمييز الحديث الصحيح المجمع عليه من كبراء أهل الحديث daga cikin waɗannan malamai an samu waɗanda su ba wai yawon tattaro hadisan su kai ba a'a su sun yi ƙoƙari ne su yi tamyiz na alhadisu sahih hadisai ingantattu su bambance su su rarrabe su almujma alai wanda aka yi ijma'i a min kubara alil hadis daga manya-manyan malaman hadisi ka yazid ibn harun kamar yazid dan harun wa yahya ibn eh, yahya al-qattan da yahya al-qattan wa ahmad da ahmad dan hanbali wa ishaq da ishaq dan rahawiya su ne suka yi yawon tattaro hadisai wa adra bihim da kwatankwacin makamantan waɗannan su nan malaman su suka yi yawon tattaro hadisai shekara da shekaru kuma suka tattara su waje guda sai aka samu almajiransu su kuma suka ce mu kuma waɗannan hadisan za mu tantance tsakanin ingantattu da waɗanda ba su inganta ba wa ka jami'a hadisin suka wasu kace su kuma za su tattara hadisai kadai waɗanda suka yi magana akan fiqh ne wato abin da ya shafi ibada kadai allati bana alaiha fuqal amsal wanda malamai na garuruwa suka gina hukunta-hukunta, ulama albuldan da malamai na garuruwa mazahibahum suka gina mazhabarsu akai wakal hukmi ala kulli hadisin bima yastahiqu kuma suka ɗauke gabari da nauyin yin hukunci akan kowane hadisi bincike da yi masa hukunci kowane hadisi ɗaya. wa ka shazati wal min da hadisai wanda suke shazza wal ma'ana na nesa da na kusa kowane hadisi ba su kyale ba sai da suka bincike suka tantance min al a allati lam ruwa wanda ba su rawaito ba aw turqi allati lam takhruj min jihatiha ko tukhraj min jihatiha da kuma hanyoyin hadisan wanda ba a fitar ta domin hadisi ana rawaito ta hanyoyi da dama sai su duba wace hanya ce tafi inganci wacce ce ba ta da inganci tantance allati lam tukhraj min jihatiha al-awail ko kuma waɗanda mutanen farko ba su yi takrijin sa wa ghair zalika da wasu wannan wa min haula'i daga waɗanda suka yi wannan aiki na tantance hadisai akwai al-bukhari wa muslim imamu muhammad ibn isma'il al-bukhari da kuma imam muslim ibn al-hajjaj da abu dawuda da abdurrahman ibn humayd da darimi da ibn maja da abu ya'la da tirmidhi da nasa'i da addara kutni da hakim da bayhaqi wa ghayruhum da wasu su da yawa waɗannan malaman su sun zauna ne domin su yi hukunci akan hadisan da aka tattara su tantance mafiya inganci da wanda suke masu rauni su bambance tsakaninsu su kuma abin da suka yi ta yi kenan wa kana bi izai haula fi asri malik ya kasance a zamanin waɗannan zamanin su imamu malik wa sufyan da sufyan wa ba'dahum da wanda suka biyo bayan su an samu qaumun wasu mutane la yakrahuna al-masail su kuma babu ruwan su ba ta kyamar ijtihadi kirkiro mas'aloli da tattaunawa akai ba ta kyama wala yahabuna al-futiya ba sa tsoron yin fatawa wa ya yahabuna riwayat hadisin nabi sallallahu alaihi su kuma suna tsoron riwaya ne saboda su ba su da ilimi mai yawa a cikin hadisi kar su je su rawaito hadisin da yake bai inganta ba saboda haka abin da suke tsoro kenan su a ilai ko su jingina manzon Allah magana wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya jingina masa magana man kadaba alayya muta'ammidan wanda ya mun karya da gangan to falle bawa maqadahu wanda ite na faɗa ban faɗa ba shi ma ya tanadi mazauninsa a gidan wuta suna tsoro su ce annabi ya ce ko su jingina manzo Allah magana saboda mai so ilimin su na hadisi ba shi da yawa hatta kada sha'abi Amir ibn Sharahbi imamu sha'bi yake cewa ala man donan nabi salama a habbu ilaina mu in an kawo magana daga wanda yake kuma bayan manzo Allah salama kamar sahabi kenan ko tabi mun fi jin saukin wannan magana a habbu ilaina mun son ma haka fa in kana fihi ziyada saboda in maganar sama akwai ƙari aw nusan ko akwai tawaya kana alaman dunan nabi magana ai ba jingina ta ga annabi dan aka ce an jingina magana ga annabi kuma an yi masa ƙarya to abin ba karamin abin nan zai cutar da addini amma wanda yake ba ba ba yake sara salama aka jingina magana ba kowa ne ma ana iya karmata ana iya barinta saboda haka su suna ganin cewa kalman magana ko jingina ta kai tsaye ga ma'aikin sara salama ta fi ta wato kamar hatsari fiye da maganar istihadi saboda haka shi ko hadisi zai yi wa kamar yanzu yadda zaka ka ana ce ai annabi ya ce ko ba haka ba a ce a ina annabi ya faɗa ka sai ce a ni ma je ne an faɗa waye faɗa to kaga wani yana da hatsari saboda in ka faɗa ka ce annabi ya ce ta asa kuma bai faɗa ba baka tantance ba kayi wa annabi ƙarya kuma ga abin da zo wanda ya annabi ƙarya dan wuta ne to kaga akwai hatsari wannan abin suke jin tsoro shi yasa suke ganin cewa to tunda ba su kware a hadisi ba ba za su iya tantancewa ba suka ajiye hadisan a gefe ووقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجاتهم بموقع من وجه آخر سبب هكا فوقع تدوين الحديث والفقه ربط حديثي دفكه والمسائل لكون مسألوا لنا علمي فوقع من حاجاتهم بموقع من وجه آخر سوء وجنسوا سيدنا وبا إذن متعلن دا سكنا فرقوبا وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ma yaqdiruna bihi ala istinbat al-fiqh ala al-usul allati ikhtaraha ahli al-hadith to wadannan ba su da ilimin hadisi mai yawa saboda haka lam yakun indahum ba su da min al-ahadith wal azar hadisai da maganganun sahabbai ma yaqdiruna bihi wanda shi za su iya istinbat al-fiqh su iya turo hukuncin hukuncin fiqh wato asalin abinda ma'abuta hadisi suka gina ilimin hadisi akai walau walam tashari suduruhum lin nazar fi aqwali ulama al sannan ba su samu wato kwanciyar hankali ba shine lam su suduruhum lin nazari wajen bincike fi aqwali ulama al wajen maganganun malamai wajen da tattara maganganun wal bahsi ana da yin bincike wattahamu anfusahum fi zalika suka ma tuhumci kawunan su cewa su ba ba su kai su yi wa waɗancan malaman ma wato bibiyarsu su ba wa kanu itakalu fi aimatihim suna ganin sun kudurce dangane da malamansu, su annahu fi darajal ulya min at-ta'qi sun kai makura wajen ilimi sun kai makura wajen ilimi wa kanat qulubuhum amyalu shay ila ashabi kuma su zuciyarsu ta fi kwantawa da maganganun waɗannan malaman nasu kama kala abu hanifa kamar yadda aka rawaito imamu abu hanifa yana faɗa ya ce ibrahim ya ni an naka'i babban malami ibrahimun naka'i afkahu min salim ya fi ma salim ibn abdullah ilimi ɗaya daga cikin alfukaha asaba shi yana ganin ma an naka'i ya fi shi ilimi karka manta an naka'i a iraki yake shi kuma salim a madina yake shi imamu abu hanifa yana gama salim abin nan an naka'i ya fi salim ma ilimi walaula fadlu suhbati in je imamu abu hanifa ba dan falalar sahabbantaka ba cewa mutumin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi daban ne darajarsa ta fi ta kowa duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai darajarsa ta ta wuce duk yadda kake tsammani ba dan darajar da sahabbantaka take da ita ban da abu hanifa kenan yace da kultu ai da na ce alkamatu afkah min ibn umar alkama ya ma fi abdullahi ibn umar ilmi yana koda malamansa ne shi kawai ya gamsu malamansa kawai sun kai makura saboda haka shi a sa, kawai su ne kawai kan gaba saboda haka baya bukatar misali idan eh, idan Ibrahim na kai faɗa ma ko alkama a ce da shi kamun hadisi yana da sun wuce wannan kawai maganar su ma kai tsaye ce saboda haka baya bukatar ya ce wani sai ya bincike wani hadisi wani kawai shi yana ga ai magana ta wuce ai mata a tambaya saboda malaman sun kai makura wajen ilimi a wajen su haka ya dauka saboda haka sai yana ganin babu kasa ka duka ita wani wahalar nemo hadisi irin yanzu yadda wasu ke bana kai kana ta wahala wani hadisi hadisi kawai in ka karanta alai ko ajma ya ishe kawai ya kai ibada eh kwarai in ka karanta ilimi ne amma mai alai da ajma shi ma ba duk hadisin ya dauka ya fassara ko ba haka ba to yanzu misali in karanta alai da ajma kuma karanta hadisin madogara alai da ajma ka karu ko ba karu ba eh ka karu kai ko sosai kai ko kuma ka zauna kawai kar ka nemi kare ka zauna inda kake babu ko ta ku kai kar ka kara gaba me amfani to na ilimin da aka aka aka bar maka ana so ka fara daga kananan ilimi har ka kai ina iya inda Allah ya kai ka har iya inda Allah ya kai ka kuma muna sake faɗa mu nana ta mutane maganganun da ake faɗa akwai kuskure a ciki a ce wai baka bukata a ce an karanta Allah da asma kawai ya ishe ka ko karanta ka kara da iziya da risala ai ba ma sai ka kara gaba in kuma ka kara ma in dai gaba kai ma ai kai malinta a'a ba haka ba akwai ilimin da zaka nema ko shakka babu a matsayinka na ɗalibi da kake so ka karantar ka zama malami wannan akwai amma a matsayinka na musulmi akwai abin da kake da bukata na ƙarin ilimi a kullum a rayuwarka idan aka ce an taƙaita ka a iya wannan guda ɗin alare da ashimawi ko shakka babu ai akwai ƙarin ilimi a iziya da risala ko babu akwai abin kuma da yake ƙari a cikin askari da kuma mai mutatar ko babu in ka ƙara da muwar dama kullum ƙara ilimi kake kuma haka musulmi ake so ya ƙara ilimi ya fahimci addini ya kai matuƙa wajen gane addini amma idan ka ƙaitar da shi akan abin nan a iya littafi ɗaya kace shi kenan ya ishe to ai ba iyaka littafin ne ilimin addini ya kare shi ko ya in ya iyaka a shimawi da alari ilimin addini duk addini ya kare shi from A to Z ina ai ilimi na addini mataki mataki ne kamar a ce ilimi ne na a ce akwai nursery akwai primary akwai junior akwai kamar haka ne kullun kana kara gaba ilimin kana karuwa to duk wanda ya karanta tabai na farko har yanzu yana level ne na firamare kuma yanzu misali a ce a barka karayi tun daga shekara goma sha biyar har zuwa shekara ɗari ko tamanin iya level ɗinka na firamare a addini ya kaga akwai matsala kana bukata ka ɗan ƙara gaba ko ba ka ba su in kana so ƙara gaba a ce ka ƙara littattafai na gaba kuma kana ƙara gaba ne kana ƙara fahimtar addini kana ƙara wayewa kuma kana ƙarewa kanka rigakafi daga duk wata ma fitina saboda mai ƙarancin ilimin ma shi ke jefa mutane cikin fitina saboda kai ba karatu ne da kai ba sai abin da aka gaya ma wannan in ce ma kaza wancan in ce kaza kai kuma in ba Allah ya tsare ka baka je ka fada halin da yake kuma gurbatacce amma idan kana da wani mataki na ilimi wanda kake iya tantancewa to da yadda Allah za a ka samu kariya daga fitintunu irin na da zama saboda ka neman ilimi kar ka dauka ana nema dan a zama malami kadai a'a ana nema ne dan a san addini dan ka bota wa Allah kamar yadda Allah ya umarce ka kana buƙatar ilimi ka yi ta ƙara ilimi shi yasa ma Allah ya ce wa manzon Allah ne wa kun rabbi zidni ilman ya ce ne ya ubangiji ka ƙare ni a cikin ilimi haka Allah ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma da aka gaya masa da shi kana yake ko da mu a da mu ake ka nemi ilimi ka yi addu'a Allah ya kare ka a cikin dan kana da bukatar ilimi kuma ilimi baya karewa saboda ilimi yana da yawa ko ne saboda haka a neman ilimi ba wai ana nema don a zama malami ba ne ko ba za ka karantar da mutane ba za ka za abin nan ba ka karantar da kanka ma ka san addininka an gane ko yana da muhimmanci ka je ka nemi tsarin ilimi to saboda haka wa kana indahu min al-fitnati wal hadath to malamai waɗanda suka zo daga baya wanda suka kyale fannin hadisi suka ce su sun dogara kadai da abin da malaman su suke gaya musu na ilimi an gane ko wakana kana min suna da wato fitna ko fatana shine wato kaifin basira wal hadas wa sur'at intiqal adh-dhihni da kuma yanda kwakwalwarsa take karbar ilimi a gaggauce mai shay'in ila shay daga wannan zuwa wannan ma ya tadiru na bihi ala takhriji jawab al-mas'ala ta yadda Allah ya ba su baiwa suna iya yin wato ba da abin nan fatawa akan duk wata mas'ala ta taso ala aqwali ashabi amma fa a bisa dogaro da maganganun malamansu duk abin da ka tambaye su sun karanta maganganun malamansu matuƙa suna iya ba da fatawa amma me ala aqwali ashabihim a bisa maganganun malamansu ba a bisa nassi na hadisi ko na so sun ce malaman su sun kware a ilimi saboda haka ba bukata a ce shi kai ka kai ma ka je ka nemi in malamin ka bada fatawa to sun gane cewa a bisa dalili suka bada saboda haka ba ta bukata sai sun je sun karo wani ilimi na hadisi na kaza wannan ya ishe su a bisa wannan suke yi na fatawa da kuma ilimi a hasu fiqa ala qa'idati at-takhrij suka gina fikihun su akan ka'ida da ake cewa at-takhrij at-takhrij shine su kalli magana akan wata fatawa da nema mata makamanciya hukuncin da ya dace da wannan hukunci da malamai suka yi a baya shine takrij ma'ana a mazhabobi za ka da malami yana da ilimi na malaman mazhabarsa to idan wani abu ya faru aka yi fatawa to sai ya koma mazhabar ya ce ai a mazhaba ga irin fatawar malamai da suka bayar to wannan matsalar ta dace da fatawa iri kaza sai su takrij su gina akan wannan ainihin fatawar fa waka takhrij fi kulli madhhab fa kasura saboda haka kowace mazhaba ta dinga yin wallafa a wannan bari, kuma abin yayi yawa wa ayyu mazhabin kana ashabu mashhurina وسد ووسد إليهم القضاء والإفتاء duk mazhabar da malamai suka yi fice suka yi ilimi a cikinta to irin wannan ake zaba wusi da ilayhim alqada sai a dora musu nauyin alƙalin to da yin fatawa fashaharat tasanifihim fi nasi rubuce-rubuce da wallafa da suke sai ya waita a cikin mutane wanta sharat a tsarin arzi kuma wannan ya yadu a bayan kasa a ko'ina wa min huna daga nan ne na madrasa ta alhadisi wal fiqh aka samu makaranta guda biyu ta farko madrasa tu ahli hadisi. makarantar ma hadisi su me suke yi kawai madogaran su hadisi kawai ko kuma azar maganganun sahabbai ko tabi'ai kawai nan suke tsayawa su ba sa ba da fatawa irin su yi istinbabin nasu istihadi din ba sa yi sun tsaya a kan kawai nasu amma na biyu kuwa madarasa su ahalin fiqh ma abuta kyau sun gina mazhabarsu akan fatawun malaman su kuma suna iya kokari su ga cewa sun yi takhriji ne bisa abin da mazhabar take tafiya a kai وقد صدر الإمام الخطابي رحمه الله كتاب معالم السنن akwai malami. babban malamin hadisi abu suleiman al-khattabi Allah ya masa rahama yana da littafi ma'alim a sunan a farkon mukaddimar sa ya jero bil kalami alaihima magana akan wannan makaranta guda biyu Fakala, sai ya ba da labari yace ra'aytu ahlal ilmi fi zamanina na gama abuta ilimi a zamaninmu kad hasalu amraini sun ɗauki al'amura guda biyu sun rabu gida biyu wanka samu ila ne. sun kasu gida biyu ashabi hadisin ma'abuta hadisi wa asar da kuma asar asar shine abin da aka rawaito na ainihin maganganun sahabbai da kuma tabi'ai wa ahli fiqhin wa nazar kuma akwai waɗanda suke ma'abuta fiqhu da kuma nazari da bincike wa kullu wahidatin minhuma la tatamayyazu an ukhtiha fil hajati kowanne daya daga cikin waɗannan makarantu guda biyu ba ba sa can bamban da ƴan uwansu wajen bukata kowane ɗaya yana da bukatar abin da ɗayan yake da shi ma abota hadisi suna bukatar ilimin fiqh ma abota fiqh suna bukatar ilimin hadisi shine yake cewa wa kullu wahidatin huma la tatamayyazu an ukhtaha fil haja kowace ba ta can da ƴan uwarta wajen bukata لا ولا تستغني عنها في درك ما نحوه من البغية والإرادة كما باتا وداتوا لا تستغني عنها قبل أهل الحديث فذات ودات باتا بكاتا أهل الفقه با كما إذا أهل الفقه فذات ما بكاتا أهل الحديث با كوا دا إن دا يبتي كما ألا يمسى بيوات كوا ينا بكاتا دون وانسا سهدو من سأنفانا ولا تستغني عنها في ترك ما نهوه من البغية والإرادة وجن نيما أبن أكي نيما أكي نبي لأن الحديث ما لا يتدمشي حديثي بمنزلة الأساس دي دي كده جنشي الذي هو الأصل شيني أصلي إن ذا يجيني سياني من سياني أساس سياني جنشي والفقه shi kuma fikihu bi manzilatil bina shine ainihin ginin alladhi huwa lahu kalfar shine resan da aka dora akan me akan ginshiki wa kullu bina dukkan wani gini lam yuba ala qa'idati asasin ba a dora shi akan ginshiki kyakkyawa ba fa huwa munharun ko shaka babu zai rushe wa kullu asasin dukkan wani ginshiki khala an bina'in da ba a yi masa gini ba wa imara ba a dora masa tubali ba fa huwa kafurun wa ya zama kufai ne da kuma abin da ba shi da amfani a ce shi an yi ginshiki mai kyau amma babu ginin a sama sai ne me za a yi da shi ba yi da amfani ko kuma yi ginshiki mara kyau a ce za a tsora gini mai kyau zai yiwu ba zai yiwu ba dole kowane ginshiki ingantacce kuma yana bukatar gini wanda zai kawata ginshiki sau da kowane yana da bukata zuwa ga dan uwansa sai ce wajen tuha bainin farikai ne na samu waɗannan bangare guda biyu alama bainahum min at-tadani fil mahallaini tare da abin da ke tare da su na bukatuwa na kusanci a dukkan mahalli guda biyu wattaqaru fil manzilaini da kusanci a manzila guda biyu wato guraben wannan guda biyu wa umumul hadith min ba'dihim ila ba'din da kuma bukatuwa na shashin su zuwa shashi wa shumulul faqati lazima da kuma gamewa na bukata ta dole li kullum minhum ila sahibi wanda kowane yake da bukata a wajen dan uwansa sai na tadda su ikhwanan mutahajiraini yan uwan juna masu gaba da juna masu kaurace wa juna suna rigima da juna wa ala sabilil haqqi bil zumi tanasuri ghayr mutazahirin zahiraini kuma ala sabilil haqqi ba su tsaya a tabarki guda ɗaya na gaskiya ba bil zumi tanasuri cewa su taimaki junansu Zai rubuta ba su fito akan wannan ka'idar ba na cewa kowannen yana da bukatar ya taimaki dan uwansa domin a kai gaci sai na tadda sun yi hannun riga kowa ya juya wa dan uwansa baya an ma hadi sabaka amma waɗannan jama'a na hum al hadith wanda ake cewa su ahlu al hadith wal athar fa innal aktharina da yawa daga cikin su innama Kadduhu, kokarin su da damuwar su a riwaya kawai tattaro riwaya riwaya an rawaito daga wane wane zuwa ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam su tattara wannan riwaya da wajen turu sannan kowace riwaya ɗaya ma su nema mata hanyoyi daban-daban ke jam'i na ta wa talabil gharib wa shad min al hadith kuma ma damuwar su su nemo hadisai baki da wanda suke sun yi fice daban ba wanda suka shahara ba min alhadith alladhi aktharuhu mawdu wanda zaka tarda mafi yawan hadisan ba da suka damu da su ma hadisan ƙarya ne aw maqlu ko wanda aka juya su wato aka yi kalbin su upside down su la mutum ba ruwansu da abin da yake dauke a cikin hadisin na matan ba ruwansu su kawai su tattara hadisan ne da isnadai da jam'in turuq la yura'una al-mutum me a cikin na ilimi ba da shi wala maani ba sa fahimtar ma'anonin wala yastanbituna sirraha ba sa bincike a cikin sirrin hadisa wala yastakhrijuna rikazaha ba sa kokarin fito da wato taskar ilimi da ke cikin hadisa wa fiqha da fiqh da ke cikin hadisa wa za ka tada su da dama abul fuqaha suna aibanta malaman fiqh abul wata na wurin bisani suna ma tukar su cewa su wadanda da Allah kyale su kamar yadda muka ba da misali a darasi da ya gabata ko mu a nan akwai makaranta guda biyu makarantar gaddawa da makarantar zaure akwai jituwa tsakani a'a to gaddawa suna ganin in baka da hajja ai kai kawai miskin a yi ma dariya ce san kai ba kurani a kai kuma ai ina mu amma in ka zaunar da shi kace yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalal yayin tafsir ya ce kamar ya bata shi ce din ma tilawa in kace biyo maka aya duk zai ga ba duk inda take da tilai amma me ma'anar hukunce hukunce a babu wannan su goma abota ilimi ba haddace qur'anin ba su zaka tada galibi ba su da kwarin hadda qur'ani amma kuma su ke karantar tafsiri na qur'ani su ke karantar da ilimi sai aka samu bambanci kai ka ce kamar ba abu ɗaya bane saboda qur'ani yana buƙatar aini a fahimce shi fahimta kuma sai da sai da ilimi sai da bayani to amma wani bangare suka rike bakin kawai haddar wani bangare kuma suka rike bayanin kawai wanda ana bukata a hada biyun a lokaci guda to kama haka ne a wancan zamanin sai aka samu bambanci wasu ce wai su ahlul hadith ne amma ba kawai hadisan suke nemo suke rubutawa me ya cikin hadisan wannan ba aikin su ba an kace ce ya kama hadisi ke mun bayan da ce a ai na tattaro ma hadisan ne kai ka je sayan bayani a wani an yi ba ai ba ke bayan ka gama wahala ka ka hadisi ai sai ka zo ko me ya kunsa a'a ba wannan ne damuwar su ba su suna ga babu lokaci a tsaya a ce har sai an fahimci tattarowa kawai da su kuma wadancan suna zaune a gida ba su je sun nemo a sane sun yi jami'a tsoron wane ne na hadisi ba amma su ilimin kawai suke kokarin ainihin wato iskin ba su suke kokarin nemo ilimin a cikin nassin da aka ajiye musu amma duk da haka sai aka samu mai wato bambancin ko saɓani tsakanin waɗannan makarantu guda biyu har ma wasu suke sukan wasu wadda wa alaihim mukhalafata sunan har ma suke ta wai malaman fiqhu wai sun saba wa sunnoni wato hadisi kenan la ya'lamuna imamu abu suleiman al-khattabi yake ba su gane ba su waɗannan annahum ala mablaghi ma utuhu min al-ilmi qasiruna malin da suke suna da ilimi a ke suna da kuturi ba su kai matuƙa ba wajen ilimi dan me saboda ai ilimi shine hadda da bayani shine fahimta da nassi ka karanta nassin kuma ka yi bayanin abin da ke kunshi to wannan shine ilimi amma in hadda ce kawai ba fahimta to rabi ne kafir idan kuma fahimta ce amma ba a kiyaye nassin ba shi ma kafir akwai matsala sai an hada biyu saboda haka aka samu wannan ainihin wato matsala a wa bi su'il qawli fihim azimuna kuma ba san cewa ashe su kan yan uwansu da suke laifi ne babba ba wa amma sabaka al-ukhra su kuma daya bangaren wa hum ahlul fiqh wan nazar su ne wanda ake ce musu ahlul fiqh wan nazar ma abota fiqh da bincike da nazari fa inna aktharahum yawa yawan su la ya'ruduna la ya'ruduna min al-hadith illa ala aqallihi ba su da ilimin hadisi sai dan kadan wala ya yakaduna yumayyizuna sayahu min sakimi ba ta ma iya bambance ingantaccen hadisi da wanda yake ba ingantacce ba wala ya ya'rifuna jayyidahu min radihi ba ta sanin wanne ne mai kyau wanne ne ba mai kyau ba wala ya'baruna bima balagahum min ba ma ta ma damuwa da hadisin aslan ba ruwansu da shi ba ta damuwa da shi wala ya'ba'una bima balaghaw minhu an yahtaju bihi ba ta kafa hujja da shi ala khusumihim akan abokan tattaunawar idza wafaqa madahibihim allati yantahilunaha sai in ya dace da mazhabar su to suna kula da shi in ko bai dace da mazhabar ba ba ruwansu da hadisi ba ruwan da hadisi arahum ya dace da ra'ayinsu? التي يعتقدونها ونستقدر سوا وقد اصطلحوا على مواضعة بين مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف هل ما اصطلحوا وتسن يردا على مواضعة بينهم بسوان الآلي سكانس في قبول الخبر الضعيف كما حديث كو ضعيف ني أكربيش والحديث المنقطع كو حديث منقطع ني يا كتي بكيغا wato ba ingantacce bane shi ma a karbe shi idan kana zalika in dai wannan hadisin قد اشتهر a يا شهر مذهبه وتعاورته الألسن كما هرسا suna yin magana akan hadisan wato ya yi kan hancin mutane fima bainahum min gairi tasabbutin fihi ba sa bincike cikin hadisi au yaqini annin bihi ko su nemi ilimi yaqini a ba ruwan fa kana zalika zalla malai ce wannan ya zama zamiya min rawi aw ayyad fihi daga shi wannan ko kuma katawa a wajen wa haula'i su waɗannan a waffaqana Allah wa iyyahum Allah ya shirye su da mu baki daya law haka lahum an wahid min ru'asa mazahibihim law hukiya lahum da an ba su labari law hukiya lahum an wahid min ru'asa mazahibihim daga wani shugaba a mazhabatu wa zu'ama nahlihim da jagorori a tafiyar su kaulun magana ya kuluhu ya faɗe ta bi shahadihi min kibir nafsihi ya yi shahadi ne ya faɗi maganar talabu fihi as-siqa sai su nema wa maganarsa madogara wastabra'u lahu al-uhda sai su nema mata wato wa a majingina idan misali suka ce aka ce malamin su ya faɗi kaza to su bukatar su kawai su nemo hadisin da zai goyi bayan magana malamin ko wani akar duk inda za su lalubo wata magana za ta goyi bayan malamin su ita za su ba wai sai duba maganar malamin su ne su dora kan hadisi in ya inganta a'a su je malami ya wani magana shi za su dauka ba ruwan ba ruwan fanajidu ashab malik shi yasa za a ga wasu almajiran imamu malik la ya'tamiduna fi mazhabihi ba sa dogara a mazhabarsa illa ma kana min riwayati ibn al-qasim kadai sai abin da aka ce ibn al-qasim abdurrahman dan qasim shi ya rawaito daga imam malik wa ashab ko kuma ashab dan abdul aziz wa azrabihi ma da irin waɗannan min min min min nubala ashabi daga almajiransa na kusa kadai magana suke dauka magana suke dauka fa idza ja'at riwaya abdullah ibn abdul hakim ibn abdul hakim ne aka ce a a ga abdullah ibn abdul hakim ya rawaito daga imam malik sai sai a ba ruwa ba za su karba ba wa qira'atihi ko matankwacin shi abdullahi ibn abdul hakam lam yakun indahum fa'ilan ba ruwanta da wannan magana saboda haka suna ma zaba a cikin almajiran malik da muwazzar ta ruwa magana wa tara ashab abi hanifa zaka tada almajiran abu hanifa rahimahullah la yaqbaluna min riwaya ba sa karbar riwaya illa ma hakawu abu yusuf sai kadai abinda aka ce abu yusuf ya aqul ibn ibrahim shi kadai ya rawaito suke karba wa muhammad ibn al-hasan wal ulayya min ashabi da manya manyan almajiran imamu abu hanifa wal adilla min talamizati da wato zababu cikin almajiran fa in ja'ahu an al-hasan ibn ziyad al-lu'lu'i idan aka ce wannan magana ta hasan ne ibn ziyad al-lu'lu'i wa dawi riwayatihi da wanda suka biyo hanyar sa qawlan bi khilafihi magana ta saba wadancan lam yaqbaluhu wa lam ya'tamidu ba za su karba ba shi ma dan hanafiyar ne amma suna zaba ma a cikin wa za a karba magana wa kadhalika haka nan tajidu ashabu shafi almajiran imamu الشافعي إنما يعولون في مذهبه سنة دوغرة مذهب السنين على رواية المزني أبسا رواية أينهم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني كدي والربيع بن سليمان المرادي ده ربيع بن سليمان المرادي كدي ما قال سكي كلمة فإذا جاءت رواية خزيمة والجرمي هو جرمي إذا رواية تدود خزيمة وجرمي وأمثالهما lam yaltafitu ilaiha ba ta karɓar riwaya sai a wajen waɗannan kare ولم يعتدوا بها في أقاويل بذلك كأم قربة أما ذهب الشافعية وعلى هذا أبيت ونن عادة كل فرقة قوة قوة منقلي نجماعة أكش كيف من العلماء في أحكام وذاب أئمتهم جنجندا abinda malaman mazhabar su suka tafi kai, shi kadai suke karba wa satizatihim da malaman fa na kana hada a malai ce idan wannan ya zanto shine halin su wa kanu la yaqtani'una fi amri hadal furuwa ba ta dogara a cikin al'amari na wato fatawoyi da ake nema a wajensu da ilimi a wani riwaya da riwaya an haula shiyu daga waɗannan malamai illa bil wasiqati wat tasabbut fa kayfa yajuzu lahum an yatasahalu fil amri al aham wal khad al azam idan suka zamo a wajen malaman su ba ta karɓar kowace magana sai daga wajen zababbu sun yi tasabbuti sun ce ai wani ne ya rawaito daga babban malami imam din mazhabar kada suke karba sai malam yake cewa to tafa kaifa yajuzu lahu ta yaya kuma ya halatta gare su an yata sahalu suke yin sakaci fil amri ahammi al'amari mai matukar muhimmanci wal khatbal a'zam da al'amari mafi girma wa an yatawakalu su yi sakaci na arriwaya wan nakal an imamin a'immati su rawaito daga shugaban dukkan malamai jagora rasulu rabbil izzati manzan ubangijin izza alwajibu hukmu wanda hukuncinsa shine wajibi allazimatu ta'atu wanda biyayya gare shi ya zama dole alladhi yajibu alaina taslima li hukmi wanda wajibi musallama hukuncinsa walin qiyada li amrihi mu miƙa wuya ga umarninsa min haisu la jidu fi na harajan ta yadda ma a ranmu ba za mu ji wani kunci ba min ma mu na abin da ya hukunta wala fi na gillan ba za mu samu wani gilli a ranmu ba min a abramahu na abin da ya kulla ya hukunta wa amzahu ya zartar ta yaya in za mu karɓi maganar wani sai mai bincike mun tabbatar amma ba ma karban maganar kuma wanda yake shine kololuwa a cikin wanda ya wajaba abi shine annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yana nuna maka cewa waɗancan mutane sun dan yi nesa da karba hadisai suka dogara da malaman su kuma suka ba wannan muhimmanci yace ina ma a ce hadisan suka ba muhimmanci kai sai ina ma a ce haka suka yi a lokaci ya yi saura kaɗan bari ne gaggawa mu ga ko za mu iya gamawa malai ce ara aikin mai zaka na rajul ya sahalo fi amri fi ka bani labari idan mutum yana yin ce kan abin da ya shafe shi wa ya sami gurama abu fi haƙƙi shi idan an ya biyo bashi yana yafewa bashin haƙƙin kansa fa aka zamin muzaifa yana iya karɓar abin da yake jabu ne ya yi haƙuri wa yi guzai lahu anil aib yana iya ana iya bashi abin da yake mai aibi ya saya ya yi haƙuri hal ya juzu lahu shin ya halatta gare shi an yaf'ala zalika fi haqqi ya yi haka a cikin haƙƙin sa? idan kana na'iban an in aka wakilta tashi? yanzu in kai ka da zaka yi abuwa to wanne ya wakilta ka wakilin kai wakilin wani ne kenan sai ka yarda masa da aibi zaka yarda ka karba wanda yake da ka aibi ba na ka ba ka gore tsaibi kamar wanda aka bashi wato wani na mai rauni wa wasiyati ko wasu aka bashi wasifi na rike dukiyar maraya zai rike ta irin yadda ya yi sakaci irin yadda zai ana shi ba zai yi ba wakil alga'ib da wakilin wanda baya nan wa hal yakunu zalika minhu zafi fa'alahu illa khiyanatan lil ahd duk wanda ya haka shin ya ha'inci ba a cikin alkawari wa ikhbaran lil zimmati bai kare alkawari ba fa hada huwa zalika yace wannan maganar da faɗa jeje take da abin da waɗannan suke yi imma ayana khamsin wa imma ayana mithlin ai abu ne ko naka ko na kwatankwatanka. walakin aqwaman asahum istaw'aru tariq al-haq sai wasu mutane suna ganin hanyar gaskiya tana da wahala wastatabu adda'a suka ji dadin hutu fi dalika al-haq a wannan hanya mana ba sa son su je su wahala wajen neman ilimi wa habu ijalata wajalata annaini suka so samu abu na kusa ba na nesa ba faktasaru tariqal ilmi ke suka ba hanya ta kusa takaitacciyar hanya ta neman ilimi waqtasaru ala نسب وحروف منتزعة من معاني أصول الفقه سموها إللا واقتصروا سكة تكيسة على نتف نتف أبيسا وإن منتتكي وحروف دعرف منتزعة وإن دعك شروطة من معاني أصول الفقه daga cikin ilimin usul fiqh sammauha ilalan wai suka samu suna illoli waja'aluha shi'aran li anfusihim suka mai da wannan take ne na ilimin su ulama suka sa wa kan sunan malamai suka naɗa rawani na malanta wa akhadhu junnatan inda lika'i kusumi wa ha junna suka rike ta ainihin garkuwa inda lika'i kusumihim idan suka gamu da abokan husumarsu wa ha zari'a suka mai da ita zari'a ma'ana abin da za a yi riko da shi lil khawdi wal jidali na kutsawa da jidali ya tanazaruna biha suna jayayya da ita wa samuna alaiha suna ma kai duka akan wani sai an baka iya wannan ba suna kai baka isa ba ya kamata a dake kama wa inda tasaduri anha kad hakama al-ghalib bil hiski wa tabridi wa huwa al-faqih har ma wa inda tasadur anha wanda yayi fice a wannan yayi tasaddur ma'ana yayi fice kad hakama al-ghalib bil hiski ana masa hukunci cewa shi haziki ne wa tabridi kuma na ta shi yayi fice fa huwa faqih shine mai ilimin fiqh al-mazkur fi asli wanda ya kamata a bace shi a zamanin wa ra'is al-mu'azzam fi baladihi wa misri shine shugaba mai girma a garin kawai dan ya iya mai ya iya jayayya da kuma munazara yace haga irin waɗannan wa kad waswasa lahum shaytan shedan ne musu waswasi hilatan latifa ya musu dabara ta zan zai halakar da su wa Imana ya hana su neman ilimi ingantacce ya takaita musu ilimin wa balga minhum makidatan ya kai su matuƙa wajen yi musu kaidi da wato dabara bale gatan mai girma fa kala lahu shaytan yace da su hada alladhi fi aydikum wannan abin da yake hannunku ilmun kasir wa bidha'a murja ilimi ne takaitacce wato haja ce wacce ke kunshe da mai kyau da mara kyau la tafi bi mablagh alhajati wal kifaya ba za ta isa wato ta kai abin nan wato abin da kuke nema na ilimi ba fasayinu alaihi bil kalam saboda haka ku ƙara ilimi na jayayya na alkalam shine ilimin jayayya wato wajen munazara wato wajen tattaunawa da jayayya wasiluhu bi muqatta'at minhu ku sadar da ilimi da guntattakin wannan abin da yake na ilmin kalam wastazhiru bi usul mutakallimin ku riko da tushen masana ilimin jayayya yattasi lil mar'i mazhab al khawf wa majal nazar wannan ne mutum zai samu wato damar yin al jayayya kenan wa majal nazar da kuma mahalli na bincike fa sadaka alaihim ko fa sadaka alaihim iblisu zannahu sai ya gaskata musu zato suka dauka cewa wannan shine ilimi wa ata'u kathirun minhum wattabi'u dewa suka ba hanyar shira wa illa illa fariqan minal mu'minin sai kadan cikin mu'minai fa rijali ya ku mazaje wal uquli masu hankali aina yadhhabu bihim ina shedan ya kai wayannan mutanen ya kai su ya baro domin me ya hana su je su nemi ilimi wanda yake shi ya kamata su nema wato ilimin nassi da kuma ilimin bincike amma sai ya hana su nasu sai ya basu akan kawai jayayya da bincike wa anna yahda'u shaytan ta ya shi dan yaudare su an hazihi gabarin rabo mai girma wa mawdi'a rushdihim abinda yake shine hanyar shirya su yace wallahu almusta'an a wajen Allah muke neman taimako wannan doguwar maganar ta wannan malamin ne Abu sulaiman al-Khattabi yake ba da labari na tasowarsa da kuma yadda ya ga an kasu gida biyu shine ahlu alhadith da ahlu arra'i ko al wanda aka yi jayayya kuma yake bayanin cewa kuskure ne mutum ya tsaya a bangare ɗaya ba tare da ya hada da ɗayan ba ka ce kawai nassin zaka haddace ka san ma'anar ba ko kuma ka yi watsi da nassin kawai kai ka rike ma'anar kowanne kuskure ana so ka nemi ilimin nassi qur'ani da hadisi ka kiyaye sannan kuma kai kokarin fahimtar abin da ke cikin waɗannan na ainihin hukunce-hukunce to wannan shine ilimi wanda yake ingantacce yana bayani game da abin da ya kasance a tarihi to insha Allah ta'ala darasi na gaba za mu dora inda malam yake bayani game da yana ba mu tarihi ne na yadda ilimin ya taho an gane ko har kuma kafin mu shiga cikin abin da ya kawo a wannan littafi na hukunce-hukunce za mu dakata a nan abin da muka makaranta daidai Allah ya amfana da mu da shi Allah ya fi mana a cikin harshe Allah ta'ala ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu ya ba mu shugabanni na kwarai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum